ra'ayi riga kowa da irin tasa. Masu sauraro Nabila Muktar Uba ke muku sallama a cikin shirinmu na ra'ayi riga na yau. Matsalar tsaro da ke kara ta'azzara a arewacin Najeriya ta sa wasu gwamnonin jihohin yankin ɗaukar wasu jerin matakai a su na kawo ƙarshen ta. Yaya kuke kallon wannan al'amari? Kuna ganin matakan za su taka rawa wajen magance matsalolin tsaron? Waɗannan suna daga cikin batutuwan da za mu tattauna a cikin shirin na ra'ayi riga na yau. Ra'ayi riga da BBC Hausa. To amma da farko ga Sani Aliyu wanda zai karanto mana takaitattun labaran duniya daga ofishinmu na Abuja. Shugaban Amurka Joe Biden ya kare gwamnatinsa daga zargin kasa cire tattalin arzikin kasar gaba a bangaren samar da ayyukan yi. shugaban na jawabi ne ga manema labarai kan alkalman da ke nuna cewa an samu raguwa na ayyukan yi a watan agusta idan aka kwatanta da alkalman watanni bakwai da suka gabata shugaba biden ke cewa yawan sabbin ayyukan da aka kirkiro a watanni bakwai na farko na gwamnati na ya kusa ninka na kusan dukkan shugabannin ƙasa da suka gabace ni kuma wannan alama ce ta yadda muke ɗaukar matakan da suke bunkasa tattalin arzikin namu kuma bayan ya zo daidai da lokacin da nau'in delta na cutar corona ke kara yaduwa wanda ke yi wa ɓangaren shakatawa na tattalin arzikin ƙasar illa a afghanistan ƙungiyar taliban ta ce tana samun galaba kan mayakan da ke nuna mata turjiya a kwarin wato a kwarin panshir wurin da ake gwabza mummunan yaki a cikin makonnin nan kwarin na panshir shine lardi ɗaya tilo da bai fada hannun mayakan taliban ba a fadi kasar ta afghanistan tsohon mataimakin shugaban ƙasar amrullah saleh wanda ke cikin manyan jagororin kungiyar masu turjiyar ya ce suna cikin mawuyacin hali amma wannan bai sa ya kare ba ya kuma musanta rahotanni da ke cewa ya tsire ga kasar tukuna sauraron labaran duniyar ne daga sashen hausa na bbc tarayyar turai da birtaniya sun ce ba za su amince da sabuwar gwamnatin da taliban ke shirin kafawa ba amma za su bar kofofin tattauna da kungiyar ta taliban a buɗe In order to support the Afghan population, we will have to engage with the new government. shugaban ma'aikatar harkokin waje ta tarayyar turai joseph borrell kenan ke cewa domin mai iya taimakawa jama'ar afghanistan tilas mu rika tattauna da sabuwar gwamnatin da za a kafa a kasar amma wannan baya nufin mun amince da gwamnatin da taliban ke son kafawa amurka ma ta ce ba za ta amince da sabuwar gwamnatin ba sai dai rasha da china sun ce ba za su fice daga kasar ba har sai sun ga kamun ludayin sabuwar gwamnatin ƙungiyar taliban ta ce tana dab da sanar da sunayen waɗanda za su jagoranci sabuwar gwamnatin wani ba amurke kuma tsohon fada na cocin roman katolika a amurka theodore mccarrick ya ki amsa laifin da ake tuhumarsa na cin zarafin yara ƙanana yayin da ya bayyana wato yayin da ya bayyana a gaban wata kotu a jihar massachusetts mutumin mai shekara 91 wanda ya taɓa rike mukamin archbishop na birnin washington dc ya ce ba zai iya tuna aikata laifukan cin zarafi da ake tuhumarsa da aikatawa ba shekaru biyu da suka gabata aka kore shi daga mukaminsa bayan da wani bincike na fadar vatican ya same shi da laifin cin zarafin yara da wasu manyan mutane waɗanda ke ƙarƙashin kulawarsa labaran duniyar kenan a gaida sani aliyu wanda ya karanto mana takaitattun labaran duniyar daga ofishinmu na abuja ra'ayi riga da bbc hausa yanzu kuma sai filin namu na ra'ayi riga wanda a yau zai tattauna kan batun matakan tsaro A kwanakin baya ne gwamnonin jihohin arewacin Najeriya da suka hada da Zamfara da Sokoto da Kaduna da Katsina da kuma Neja suka ɗauki wasu jerin matakai domin shawo kan matsalar tsaro da ke ƙara kamari a jihohinsu sakamakon yadda 'yan bindiga ke cin karansu babu babbaka. Daga cikin matakan akwai rufe kasuwannin mako-mako da hana sayar da fetur a jarkoki da hana 'yan acaɓa ɗaukar mutum fiye da biyu a lokaci ɗaya. To yaya kuke kallon wannan al'amari? kuna ganin matakan za su taka rawa wajen magance waɗannan matsalolin tsaron? Za mu tattauna waɗannan batutuwan kai tsaye da baƙin da muka gayyato cikin shirin. Kuma daga cikin bakin namu akwai Samuel Aruwan, kwamishinan harkokin tsaron cikin gida na jihar Kaduna. Akwai kuma Gamba Isa wato kakakin rundunar 'yan sanda na jihar Katsina. Haka kuma akwai kakakin rundunar 'yan sanda na jihar Zamfara. da kuma honorable ahmad s fulani dan majalisar tarayya a najeriya to wasu daga cikin bakin da za mu tattauna da su kenan kai tsaye a cikin wannan shiri na ra'ayi riga za kuma mu ji daga wasu masu son bayyana ra'ayoyinsu amma yanzu bari mu fara da samuel aruwan kwamishinan harkokin tsaron cikin gida na jihar kaduna barka da dare samuel aruwan barka ku To Samuel a ruwan kaji batun da zamu tattauna a kai menene ƙarin bayani game da waɗannan matakai da gwamnatin Kaduna ta ɗauka? To jama'a salamu alaikum da farko a karin bayani wanda muke son mu yi shi ne sanar da duniya musamman ma al'ummar jihar Kaduna da cewa hikimar bullo da wayannan a umarnin ko kuma dokoki wadda gwamnatin jihar kaduna ta ɗauka ba wai an yi ne domin a sa mutane cikin wani halin ha'ula'i ba abu ne wadda ya zama jazaman abu ne wadda aka ɗauka domin a kare rayukan mutane da kuma dukiyoyinsu ganin kuma irin halin da muke ciki shi yasa aka ɗau wannan matakan na dakatar da kasuwanni na mako-mako a kananan hukumomin birnin gwari da igabi da cikun da kajuru da kuma karamar hukumar a kagarko da kasuwanni kuma da suke kaduna ta arewa da kuma kaduna ta kudu har wa yau kuma gwamnati ta dakatar da tsaron bishiyoyi wadda ake yi domin gawayi ko kuma katako da kuma a ice da sauransu sannan kuma a gwamnati ta sake dakatar da a ɗaukan dabbobi musamman ma shanu daga jihar kaduna zuwa ko'ina a najeriya har wa yau kuma an hana a shigo da dabbobi musamman ma shanu zuwa cikin jihar kaduna daga ƙarshe a cikin wannan dokokin ko kuma doka ko kuma matakai ko kuma mataki wadda gwamnati ta ɗauka ya shafi hana sai da man fetur wadda ake yi a jarkuna kamar ne magana a daga farko hikiman yin wannan abin shine domin a shawo kan wannan matsalar na 'yan fashin daji kamar inda sauran jihohinmu da suke nan arewa maso yamma da kuma jihar neja wadda take arewa maso tsakiya wanda duk ana ɗaukawa domin a tabbatar da cewa an inganta a harkar a tsaro kamar ne na faɗa zan sake jaddada wannan matakan da aka ɗauka mun san cewa da yawa daga cikin mutane mu musamman waɗanda suke a karkara za su samu kansu cikin wani yanayi amma muna ba su hakuri muna kuma sanar da su da cewa an yi wannan abin ne domin a sake fadada ko kuma inganta harkar tsaro da kuma dukiyoyin mutane gaba daya da rayuka kamar da na yi magana daga farko. To Samuel Arwan ya zuwa yanzu bayan da ita gwamnatin ku ta sanya waɗannan matakai wani irin sakamako kuka fara gani? To a saboda dalilai na tsaro ba zan iya magana ba amma ina so in tabbatar masu sauraronmu mu da cewa kwalya na biyan kuɗin sabulu. To ta yaya waɗannan matakai suka bambanta da waɗanda gwamnati ta ɗauka a baya an sha ganin gwamnatoci suna ɗaukan irin waɗannan matakai domin magance matsalolin tsaro ta yaya waɗannan matakai suka bambanta? Na farko idan aka duba abubuwa wadda suka faru a baya babu wani tsari na bai ɗaya. Sannan kuma in aka yi la'akari da abubuwa wadda suka faru a baya za a fahimci cewa aikin haɗin gwiwa da kuma tattaunawa tsakankanin wa'annan jihohin bai kai mataki wadda ake yi a halin yanzu ba har wa yau kuma idan aka lura da abubuwa wadda suka faru a baya za a fahimci cewa tafiyan da ake yi ba na bai ɗaya ba ne akwai wa'anda suke ganin cewa zama da 'yan fashin daji a tattauna da su ko a saurare su ko a ba su wayansu kuɗaɗe ko a yi masu yafiya ko wani abu a kone suke da wannan ra'ayin suna ganin cewa wannan ne za ta kai mu ga tudun tsira To Samuel Arwan za mu sake dawowa gare ka bari mu je jihar Katsina inda ita ma tana daga cikin jihohin da gwamnatin su ta ɗauki wannan mataki za mu je kai tsaye ga Gamba Isa kakakin rundunar 'yan sanda a jihar. Malam Gamba Isa kana tare da mu? Ina tare da ku. To wani hali ake ciki a nan Katsina? To alhamdulillahi ba abin da za mu ce sai mu ce mun gode wa Allah tunda kamar yadda a ruwan ya magana mataki ne wanda yake ba taba daukan irinsa ba a lokaci guda ka ga waɗannan jihohi waɗanda wannan matsala ta tsaro ta su sun haɗa kansu wuri guda kuma sun zo da wani tsari na dokoki wanda yake na bai ɗaya na farko dai kowa ya san mahimmancin man fetur a cikin daji a wurin 'yan ta'adda wanda shi ne suke amfani da shi su zuba a baburansu kuma su gari su ta'addanci wannan dakile shigowa a man fetur cikin daji ba ƙaramin mataki ba ne wanda zai amfani sannan na biyu maganar shanu duk yawanci abin da yake kawo su suke aikata wannan fashin ba wani abu bane su zo su yi mutane fashi su ɗebe musu dabbobi kuma su je su zuba a mota a kai wasu garuruwa waɗanda ma har ma da wajen ƙasar nan a yi kudancin najeriya da su to wannan mataki da aka ɗauka na cewa an hana ɗaukan kowace irin dabba a fita da ita daga cikin waɗannan jihohi ko a shigo da ita wannan ba ƙaramin mataki bane kuma zai taimaka hana zirga-zirgar ababen hawa musamman a waɗannan yankuna da waɗannan abubuwa a matsalar tsaro ta shafa musamman kowa ya san cewa daga magariba yamma ta yi lokacin da waɗannan 'yan fashin daji suke shiryawa su gangami su gayyato mutane daga wasu sauran jihohin kamar zamfara da kaduna a zo a kawo hari a nan ko a tafi can a kai hari yawanci duk kowa ya san cewa da daddare ne kuma lokacin da aka ce yau an hana hawa babur eh, da misalin karfe shida zuwa shida na asuba duk wanda ka gani akan babur to ka san cewa akwai wani abu saboda haka jami'an tsaro an ba su dama an ba su izini cewa duk wanda aka gani daga karfe shida zuwa karfe shida na asuba to abin zargi ne masu gaskiya daga cikinmu za su tabbatar da cewa ba su hau babur ba domin sun san abin da zai same su a wannan lokaci. To muna godiya Malam Gamba Isa. To za mu ƙara dawowa gare ka musamman domin mu ji irin ƙalubalen da kuke fuskanta wurin tabbatar da waɗannan matakai. Amma yanzu bari mu je wurin wato ofishinmu na Abuja inda muke tare da Honorable Ahmad S. Fulani ɗan majalisar tarayya daga jihar Zamfara. honorable barka da dare barka ka dai to wane yanayi ake ciki a zamfara to kamar da yadda masu bayani na gaba suka faɗa a ruwan ya ce ba an yi ba don a shiga halin haulayi a gaban isa yin magana kan eh, duk irin eh, magana iri guda da wadda eh, shi a ruwan ya yi duk dai an yi don a samu maslaha ko sauki to mu kan a gani na ni halin haula'i mun daɗe ciki kuma abun da muka bida duk wani abun da za a kawo wanda muke tunanin zai kawo sauki to za mu ba mutane haƙuri kuma za mu ba da haɗin kai kuma za mu kira a ba da haɗin kai domin a ga cewa an samu sauƙin da ake tunanin za a samu domin wannan musiba da take faruwa ba ta faru yau ba ba ta faru jiya ba mutanen da ke assasa ta ba yau aka yi su ba ba jiya aka yi su ba suna cikin ƙasan nan kuma suna samun duk abin da suke so su samu sun ciyata mutane mutane sun kasa zama garuruwansu an tarwatse tsiya ta ƙara yaduwa a ƙauyuka kuma ga wannan abu da ya zo ya faru wanda aka ganin Eh, an ɗauka yanzu wanda ni ga gani na an ɗauke shi ma makare domin ya kamata ba yanzu ne daidai ma a ce an ɗauke. ya kamata a ce ba wannan ma magana ake na ɗauka hana wannan shanu ko kasuwa ko mai ba domin manan da ake sayarwa babu inda eh, gwamnati ke sai da shi talakawa ne ke sai da shi shanun nan na talakawa ne kasuwan nan talakawa a ciki to duk an bari an ce su bari su ta zanna to lalle lalle an san da cewa dole su shiga halin haula'i kuma dole su cutu to honorable akwai kamar wani bayani za ka ba mu kan irin tasirin da waɗannan matakai suka yi a nan zamfara eto eh, alhamdulillahi ah, mun zura ido mu gani ah, nan da ɗan lokacin da abun zai tsaya da abin da ya bayyana mutane za su gani muna kuma kyauta zaton tun da inda har su waɗanda suka zanna suka yi an yi shi daga kyakkyawan manufa to in Allah ya ina kyauta zaton zai zama maslaha ga al'umma baki ɗaya. To muna godiya honorable kafin mu je ga Dr. Kabiru Adamu domin jin nashi bayanin bari mu je ga Alhaji Bala Wanko shugaba masu sayar da shanu reshen funtuwa a jihar Katsina. barka da dare. Yau barka To Alhaji Bala kamar ya kake kallon waɗannan matakai? To wannan mataki ya ka ɗauka mu 'yan kasuwa zai mana daɗi ba zai mana daɗi ba. Domin wani zai ga kamar kun ta samu ne amma mu kan inda da muna tare gwamnati na goyon gwamnati sai mu da addu'a Allah sa ta zama alheri Kuma ina jawo hankalin 'yan uwana 'yan kasuwa da addu'in umarnin hukuma domin ita ke da bayanan sirri mu ba mu da su suna ce ga hukunci ga doka da oda ke nufa abin cikin addu'a Allah ya zaɓa mana abin da ka zama alkhairi kuma na san yan kasuwa abin ba zai musu daɗi ba wasu za su kuntata domin abin da zai ce ko ya fita ya samu to akwai wani tanadi da gwamnati ta yi muku domin sauƙaƙa muku a'a ba gwamnati ba ta yi mana tanadin ba amma mun san insha Allah rabbi in aka samu abuwa mu muka same sa domin ta ne don jin daɗin al'umma da kan mu da baki daya saboda haka ina jawo hankali yan uwana yan kasuwa da duk abin mu tattara ne kan Allah al'amarin sa to ta yaya wannan abin ya zuwa yanzu ya shafe ku musamman ku da kuke sana'ar sayar da shanu wallahi mun takura matuka amma kuma sha Allah mun san karshen zai zama alkhairi to da haka muna jawo hankalin yan uwan mu yan kasuwa da su ta haƙuri a ransu duk abin da Allah ne ya baka a rayuwa za ka same shi da Allah ba rabon ka bane ba haka muna goyon ba gwamnati muna miƙa wuya kuma ga bin doka da oda har Allah mu a matsayin da a To Alhaji Bala mun gode da wannan ra'ayi naka da ka bamu yanzu bari mu je ga Dr. Kabiru Adamu masani kan harkokin tsaro. Dr. Kabiru kana tare da mu? Haka na tare ku barka da wuni. barka dai ya kuke kallon tasirin waɗannan matakai a matsayinku na ƙwararru to alhamdulillahi ah, kuma zai muku godiya da wannan dama da kuka bayar don mu tattauna kan wannan matsalar na yi musu kyakkyawan fata kuma na saurari shi commissioner sannan na saurari honorable da kuma shi ah, wanda ya yi magana daga zamfara ah, fahimtar mu akwai kusan abubuwa uku wanda zan ce a yi ƙoƙari a gyara in ana son a ga tasirin wa'annan matakai na farko wa'annan wa'anda suke wa'annan abubuwan nan da ta'asa kashe-kashe da sauransu an san su an san inda suke to mataki na farko shine a je a mamaye wuraren nan da suke dazuzzukan nan inda suke dukka cikin matakan da na je an ɗauka ban ji an ambanci wannan ba na biyu makamai da suka yi yawa a hannun su da hannun jama'a a ɗau matakai na anshe makaman nan dukkan abin da aka yi idan ba a dakile wannan ba hanyoyin da suke samun makamai to babu wani tasiri sosai wanda za a gani abu na uku dangantaka tsakanin waɗannan jihohi har dai jihar katsina da jihar zamfara wadda suke da iyaka da waɗannan um, uh, jihohi na katsina da zamfara da kuma niger da uh, cameroon Eh, to sai an kokari an hada eh, matakan su ma wa'ancan kasashen shi dauka don misali yanzu an hana eh, shigowa da mai ko an hana sayar da mai me zai hana wayannan su shiga wayannan kasashen samun man sannan haka kasuwanni in mu mun hana nan Najeriya to wayancan kasashen fa kwanakin baya na ji an dan fara magana tsakanin gwamnonin nan da gwamnonin da suke wayannan kasashen biyu nan ambata to ya kamata a karfafa wannan abu na uku matsayin majalisa a wayannan matakan mulki muke na demokrasiya dukkan matakin da ake son a ɗauka in ana son a ga tasirin matakin nan to kamata ya a tafi da jama'a to ina da ban da fahimtar cewa akwai cikin jihohin nan duka waɗanda gwamnonin suka yi amfani da majalisun uh, jihohinsu wurin fitar da doka wadda za ta goyi bayan wannan abu dalilin da na faɗa haka dukkan cikin bayanan da aka yi dukka kowa ya ambaci cewa jama'a za su takura to amma ban ji guda ɗaya da ya ce ba ga matakan da za a ɗauka don a taimaki jama'an nan wa ake yi wannan mulkin shin ba jama'a ake yi ma ba to a takaice dai a duba wannan a gyara don abin da zai fi muni shine a wahalar da jama'a a zo kuma bayan 'yan bakwanni watanni a zo a koma gidan jiya. a takaice dai waɗannan abubuwan da na ambata ana son a ga tasirin su da kokari a gyara waɗannan to za mu sake za mu sake dawowa gare ka Dr. Kabiru Adamu muna tare da kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Zamfara Muhammad Shehu barka da dare daga cikin matakan da gwamnatin zamfara ta ɗauka shine hana fitar dare domin magance waɗannan matsaloli na tsaro da kuma rufe makarantu wani ƙarin bayani za ka yi mana kana tare da mu To bari mu je ga wani wato ɗan asalin jihar Zamfara manar Fura Girke. Barka da dare. So barkanmu da wannan lokaci. To a matsayinka na ɗan asalin jihar Zamfara me za ka faɗa mana? To abin da zan faɗi gaskiya dangane da wannan dokar da farko dai za mu iya ce ma jama'a dole sai sun yi haƙuri saboda duk lokacin da aka ce gyara za a yi sai an samu matsala in waɗannan ba kowa zai so haka ba. kusan abu biyar zuwa takwas wanda idan wannan dokar ta yi tasiri a kai insha Allah za a samu sauki na farko za a samu takaita shigo da miyagun makamai da ake yi na biyu za a samu takaita shigo da miyagun kwayoyi wanda kusan duk kasuwannin nan sun zama cibiyoyi na siyar da waɗannan miyagun kwayoyin kamar wiwi da banalin da kodin da kuma tramadol wanda tramadol din ana siyar da ita wajen dubu ɗaya da ɗari biyar ja kenan sannan za a samu takaita fita da waɗannan shanun tunda a yanzu a wannan jihar da jihohin da ke kewaye da mu kusan duk shatin da aka sata su ne ake fitowa ana siyan ma da al'umma a banza a wafi ana kai su wasu wajaje sannan za a samu ragowar infoma waɗanda su suke ba waɗannan barayin abin nan liket ko kuma bayanan wajaje tunda idan fetur bai iya shiga waɗannan guraren da suke ba tunda ba a gari suke ba sai da fetur za su kunna janareto su yi cajin wayoyinsu to babu sannan kuma hana waɗannan ɗiban itacen dama ana fakewa da waɗannan motocin na ɗiba itace a shigar da abinci idan babu abinci dole su za su fito duk inda suke inda ɗan adam ba zai rayu ba sai da abinci da kwai guraren da ma ba sa shan ruwa ordinary ruwa sai dai ruwan kwalba suke sha to idan an toshe irin waɗannan daidai da hanyar sadarwa ita kanta za ta zama wahala sannan abu na gaba dillalan shanun da ake amfani da su dukkansu suna cikin gari ne ba suna daji ba Idan an sato manar firagirke mun gode kwarai da gaske bari mu sake komawa ga kwamishinan harkokin tsaron cikin gida na jihar Kaduna Samuel Arwan kana tare da mu? Ina tare da ku. To kaji irin batutuwan da Dr. Kabiru Adamu masani kan harkokin tsaro ya yi shin wani tanadi kuka yi wa jama'a game da waɗannan matakai? yanzu da muke wannan maganar akwai nazari ko kuma akwai dabaru na wasu hanyoyi wadda za a gan cewa mutane ba su wahala sosai ba musamman a 'yan kasuwa idan aka yi la'akari da kasuwanni wadda ake a karkara tamkar tattalin arzikin gaba daya zai tsaya cak domin babu wani abu wadda za a iya yi kasuwanni na mako-mako gashi an dakatar a harwa yau kuma zirga-zirga wadda ake nan da can duk an takaita amma lallai-lallai ina so in tabbatar masu sauraronmu da cewa gwamnonin jihohin nan namu na arewa maso yamma da kuma jihar neja wadda take a tsakiyar najeriya akwai dabara wadda ake yi wadda za a ganin cewa an taimakawa mutane sannan kuma a tabbatar da cewa mutane ba su tagayyara ba to a sauran lokaci wadda ya yi a kan batun cewa ya kamata a zage dantse a je nan matattararsu da sauransu ba zan so in lokaci a kai ba domin kar ya kasance muna shuki na akan makwar amma lallai ina son in tabbatar masu sauraronmu da kuma su masana wadda suke bin wannan abubuwan da ke kai komo uh, da cewa lalle lalle wannan aiki da ake ba kwasan karan mahaukaciya uh, ake ba dabaru ne wadda ake ɗaukawa na ganin cewa an dakile wannan abin idan aka yi la'akari da hanyar kuɗin shiga na fashin daji za a fahimci cewa suna da kusan hanyoyi guda shida akwai kuɗin fansa wadda ke karbewa akwai kuma kuɗi da suke samun kuɗin shiga na sai da dabbobi bayan korar shanu akwai kuma kudade wanda suke samu na sai da makamai wanda suke yi har yau kuma har rantar da makamai ana ma ba da aron makamai a yanayin da suke yi to game da wannan batu na makamai samuel aruwan wasu na ganin idan har ba a wato toshe wuraren da waɗannan makamai suke samu su shigo ba eh. waɗannan dokoki da kuka ɗauka ba za su yi tasiri ba me zaka ce kan haka To a haka ɗin ne amma ai in kika saurare ni ai nan na yi magana da cewa wannan matakai ko ayyukan da ake yi ba kasan ba kwasan karama haukaciya ake yi ba yanzu da muke magana akwai dabaru daban-daban wadda ba zan iya magana a kai ba amma lallai lallai ina tabbatar ma masu sauraron mu musamman ma wanda suke karkara da cewa wannan aikin da ake yi ya wuce inda ake zato amma a dai ci gaba da haƙuri a insha Allahu da dan Allah da ƙarfin Allah da ikon Allah da kuma goyon bayan al'ummominmu in Allah da hakan za ta cimma ruwa. To za mu sake dawowa gare ka Samuel Arwan bari mu sake komawa Abuja. Honorable wane matakai kuke ɗauka wani ƙoƙari kuke yi a matsayinku na 'yan majalisa? to eh, duk abin da ya kamata mu yi mun duba mun ba da report kuma muna saurare daga su jami'an tsaro da sauran hukumomin da abun ya shafa eh, su yi nasu aiki kama yadda ya kamata su yi To, uh, eh, Dr. Kabiru Adamu, kaji ji uh, bayanin da Samuel Arwan ya yi, me wani karin bayani za ka yi? to muna yi musu eh, fatan alheri eh, ba shakka kama yadda ya faɗi ba komai za ka fito ka ambata ba irin wannan kafa to amma kartasin eh, kar kowa ya san gaskiyar maganar kuma in da rai da lafiya za mu waiwayi wannan maganar mu ga abin da aka ambata din haka din ne ko ba haka ba ne a ƙarshen ta ba mu da wata ƙasa in ba ƙasar gaba Eh, akwai masana da yawa waɗanda suke bayar da shawarwari shawarwarin nan kuma kowa ya tsaya ya fuska ya kai kalle su ya san menene dukkan waɗannan matakan eh, an gwada su a arewa maso gabas kuma mun ga sakamakon gwada su ɗin abin da nake gudu shine jama'a su janye ma gwamnati goyon bayar da suke bayarwa abin ya juya saboda halin tagayyara da za a sa su ciki to a irin wannan yanayi na maci ga talauci na abin da ya shafi zamantakewa na yau da gobe ga takura to wani komai ta haƙurinsa zai iya shiga yanayi misali wanda ko da baya so ah, ya shiga yin abin da bai sanyi to abin da nake gudu kenan kuma kamar yadda nake gyara ne nake kokarin kira ai ya kamata majalisunmu na jihohi su tashi su dibi al'amarin nan su fito da dabaru Eh, na ban san da za mu ce shi da hausa ba social protection wanda za su taimaki jama'a su hmm. yawwa yadda za su taimaki jama'a an mun ji kuma an yadda din cewa jama'a za su shiga hali na maki to amma ai hakki ne da mulki ne na demokarasiya muke ba na soja ba kuma majalisun nan aikin su kenan su tsaya su kare hakki na jama'a to wannan ga dama nan ga lokaci kuma su sannan abubuwan nan na ambata Ah, in misali za mu jera mataki-mataki to ina tabbatar miki mamaye dazuzzukan nan a hana wa'annan 'yan bindiga wurare inda suke samu zauna zai taho abu na farko an she makamen nan zai taho na biyu sannan kasuwanni inda suke sayar da wa'annan bisashe da suke sacewa me ake jira da ba a je an fito da hanyoyi dabaru na tabbatar da cewa duk abin da za a shigo da ita cikin kasuwa sai tana da shaida ko tambari kafin a sayar da ita a takaice dai abin da nake son nuna matakan nan suna da muhimmanci to amma matakai ne na baya-baya akwai abubuwan da misali a fahimta ta da gwamnati za ta yi su za mu fi ganin tasirin matakan To, Dr. Kabir Adamu a baya bayan akwai wani hoton bidiyo da ya karaɗe kafafen sada zumunta. Ban sani ba ko ka gan shi na wasu 'yan ta'adda da suke tare da wasu mugan makamai. Ba shakka na gani ina da cibiya wadda aikin ma da muke yi kenan. Kamar ya kaji da kaga wannan bidiyo. to abubuwa kusan uku wa'anda zan ce sun tayar da hankali. Na farko uh, irin makaman da na gani. Na biyu Uh, abubuwan da suke saye da shi na dangane da uniform na soja da kuma na police abu na uku yadda na ga abin da zan kira ƙauyenci uh, shi kan shi makamin yadda suka yi suke ƙoƙarin sarrafa shi to na yi tunanin cewa dole na farko dai akwai wanda ya koya musu don shi um, uh, sarrafa makami ba abu bane kawai wanda za ka je ka ɗauka ka ce ka fara haka sannan idan muka je bangaren eh, tattara bayanai da tantance shi wato intelligence akwai abubuwa da yawa wanda na gani a cikin bidiyon nan wanda ba dole bane ambace su a nan. amma ina fatan cewa su jami'an na tsaro wayanda kuma suke bincike da tattara irin wannan bayanan sun zauna sun yi nazarin abubuwan nan misali yadda suke rike makaman da kuma irin yadda shi kanshi wanda yake rike da eh, shi alsashin wanda makamin ke amfani da shi irin horon da aka yi mai a bincike da wanda muke yi na makamai ana iya gane wace ƙasa ce misali ko daga ina ne irin wannan horon ya fito so a takaice dai akwai abubuwa da yawa wanda suka fito na dangare da tattara bayanai da tantance shi daga shi wannan bidiyon to sp gamba isa bari mu komo gare ka kana tare da mu ko <laughs> sp gamba isa kakakin rundunar 'yan sandan jihar katsina na'am ina tare da ku to ka kaga wannan bidiyo da muke magana a kai na gani to akwai wasu daga cikin su 'yan bindigan zaka gan su sanye da wato kayayyaki wato kayan na jami'an tsaro shin hmm. me kuke gani da game da wannan bidiyo to uh, matsala ce wacce yake ta riga ta zama ruwan dare saboda barayin nan yadda kike ganin su suna da masu goya musu baya to akwai zargin da ake cewa wasu daga cikin jami'an tsaro ne suke sayar musu da makaman da suke rikewa me za ka ci game da haka to wannan eh, batu gaskiya ba zan iya cewa haka ne amma dai ko ya da yawan makaman nan da su amma da Najeriya ba ne. An yi bincike kala-kala kuma akwai bayanai na sirri wadda samun cewa makaman da barayin nan suke amfani da su amma na kasar nan bane hauro da su da ake kawo musu kuma karki manta ce a jihar mun kama irin waɗannan makamai waɗanda aka shigo da su a muriyar Nijar ta da mu wacce yake mu da kai ta na kauye sauraya aka shigo da general machine Mashingon waɗanda yake har sun kai wajen guda hudu da amination wato harshashi irin wanda ake amfani da shi a harbo jirgi sai da aka kama wajen ɗari da tamanin da wani abu an samu harshashi na ita kanta wannan daga general purpose machine gun wannan wacce ake ce mata mai jigida an sami sama da guda 288 kuma waɗannan yara duk da aka kama su hukuma daga daga cikinsu ma ba ma a yankin inda ake fitinar ba ne can daga wani bangare na jihar katsina wato abin da nake so in nuna a nan shine babbar matsala da muke fuskanta a wannan yaki da waɗannan barayin daji shine amfani da wasu ɓata gari daga cikinmu mutane da yawa saboda wasu hali wani yanayi sun tsunduma tsundum kuma zancen da nake miki abin nan ya wuce maganar a ce wai saboda mutane suna fama da talauci ne idan kika duka gani kamar harka ta safarar man fetur din nan ya riga ya zama wani shiryayyen laifi wato abin da ke kira organized crime mutane waɗanda yake man nan ba ma inda kake tunani an rufe ba kananan hukumomin da suke fuskantar wannan barazana a'a akwai kananan hukumomi waɗanda yake can waɗanda ke ba ma a wani laifi tare da su amma a gidajen man nan a suna da yara waɗanda suke zuwa da motoci yanzu kamar abin da muka kama jiya mota ce pijo irin wacce ake smogal ake shiga da ita Nijar sai da muka samu mai sama da jarka sittin an ɗinke ta da man fetur mutum ɗaya zai ɗauki babur irin wannan boxer sai ya goya jarka ashirin man fetur ɗin da ake sayarwa da bai wuce naira dubu biyar jarka ba idan daji yadda bayanan sirri suke zo mana barayin nan saboda da suke suna dubu talatin dubu ashirin da wani abu saboda haka masu gidajen mai yanzu suna cin karansu ba babbaka babu wani magana talauci manya-manyan waɗanda suke da hannu da shuni a cikin harkar ta'addancin nan wallahi tallahi manya-manyan masu gidajen mai ne kuma sai mun tashi tsaye sai gwamnati ta tashi tsaye sai mun musu barazana sannan za mu samu zaman lafiya sai an kama su an yi wannan aiki. To SP Gamba Isa. SP Gamba Isa ka yi maganar smoga na mai kamar to idan ka ce haka wannan doka da aka kafa kamar ba za ta yi tasiri ba kenan na ana sayar da man fetur? Ai ta ma fara tasiri. Idan kika tambaye yanzu mutumin da yake zaune a Jibiya wanda yake zaune a Batsari ko wanda yake a safana ya san cewa dokar da mai girma gwamnan jihar katsina ya kafa ta fara amfani domin yanzu daga kafa wannan doka kwana biyu da ya wuce waɗannan wurare da lissafi sauran wasu wuraren ma wallahi sun yi tsaye kuma jami'anmu suna nan To layin naka yana ɗan katsewa za mu sake dawowa gare ka amma yanzu bari mu ji ra'ayoyin wasu daga cikin masu mu da suka aiko daga Aisha Sambo. To ga ra'ayi na farko a yau daga Safiya Abdulhamid wadda ta ce gaskiya ni dai a nawa ra'ayin bana tunanin wannan mataki da gwamnatin jihar Katsina ta ɗauka zai kawo ƙarshen matsalar rashin tsaro. Asali ma za a takura wa mutanen da basu ci ba basu gani ba. Sai dai matakin da gwamnati za ta ɗauka akan wannan matsalar rashin tsaro shine zuba jami'an tsaro a kowane lungu da saƙo da wannan matsalar ke faruwa kuma a ba su isassun kayan aiki kuma a biya su maƙudan kuɗaɗe su kuma jami'an tsaro su haɗa kai da mutanen gari domin samun bayyana sirrin na mafakar 'yan ta'adda domin a bisa a ta musu barin wuta usman funtuwa kuma ya ce a gaskiya ni a nawa ra'ayin wannan matakin da gwamnonin jihohin arewacin najeriya suka ɗauka na hana cin kasuwanni da ma hana sayar da man fetur hakan abu ne mai kyau kuma zai taimaka wajen daƙile yaɗuwar ayyukan ta'addanci da ke addafar yankin sai sai dole ne fa sun samar da ƙungiyoyin sa kai domin jami'an tsaro sun gaza musamman sojojin da ke yaƙi da ta'addanci. Ga ra'ayi na gaba da babba Haruna Bajuga wanda ya ce a tawa mahangar ko kaɗan babu abin da dokokin nan za su yi na kawo tsaro a yankunan nan musamman dokar rufe kasuwanni domin rufewar babu abin da zai haifar illa ƙara jefa talaka cikin matsi da talauci da kuma tsadar rayuwa duba da yadda a kasuwannin ne talakawa ke siya da siyarwa domin biyan bukatunsu na haka mafita a yi ta ta ƙare ta hanyar bin maharan akai-akai har inda suke a ɓoye. Ga kuma ra'ayin Yahaya Azare wanda ya ce ba shakka muna maraba da yunkurin wasu gwamnonin jihohin ƙasar mu Najeriya kuma muna kyautata zaton hakan zai taimaka wajen kawo ƙarshen rashin tsaro da ya yi wa ƙasar mu da baibayi. Ra'ayi na gaba kuma daga Hamza Sani wanda ya ce mu a nan Katsina wallahi saboda rashin tsaro da ya addabe mu yanzu har ta kai bandit sun fara ɗaukar matasa aikin yi saboda matasan mu yanzu babu aikin yi an hana mu noma an hana mu cin kasuwanni kuma an ƙi ba matasa aiki. Shi kanshi gwamna Masari ya ce kowa ya kare kanshi idan yana iyawa a kan fannin tsaro. Allah da ya sawaƙe. Ga ra'ayi na gaba daga Dadda'u Muhammad wanda ya ce gaskiya wannan mataki ya yi daidai sai dai yankunan karkara suna fuskantar barazana saboda 'yan bindigar za su iya afka musu a koda yaushe domin kwasar abubuwan da suke bukata wanda aka toshe musu saboda haka ya kamata a jibge jami'an tsaro a yankunan karkara mahmud salihu daga jihar zamfara kuma ya ce Tabbas wannan matakai da hukumomi suke ɗauka a yankunan mu. muna kyautata tsammanin cewa za su taimaka wajen magance matsalolin tsaro da muke fama da su. Kasancewar 'yan ta'addar da suke kai hare-hare ba za su iya rayuwa ba tare da abinci ba a cikin dazukan da suke. Haka kuma za su rasa man fetur ɗin da suke amfani da shi ga ababen hawansu. Muna fata hukumomi za su tabbatar da hukunta masu karya waɗannan dokoki da aka sanya. abubakar kawo kuma ya ce ya kamata gwamnoni da jihohin da suka ɗauki wannan matakai su sake tunani wannan matakin kaɗai ba zai kawo ƙarshen matsalar ba face ma jefa al'umma cikin mawuyacin hali matakin da ya fi dacewa shine a bi waɗannan 'yan ta'adda har daji ya murƙushe su ga ra'ayi na ƙarshe daga bashar ahmad wanda ya ce fatanmu shine allah ya sa yin waɗannan dokoki ya kawo mana ƙarshen waɗannan matsaloli na ta'addanci a arewacin ƙasar nan da ma ƙasa baki ɗaya To a gaida Aisha Sambo wadda ta karanto mana wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraronmu. To yanzu bari mu ji wasu da suka bugaci su bayyana ra'ayoyinsu akwai Bishir Dauda. Bishir kana tare da mu? na tare da ku. To me za ka ce game da wannan batu da muke tattaunawa akai? ra'ayi eh, ra'ayina gaskiya ni ra'ayina shine a yanzu ba mu da isasshen jami'an tsaro da ma za su iya tabbatar da bin wannan dokokin saboda kamar jami'an tsaron da ke a kananan hukumomi za ke gaba su da yawa saboda haka wannan yana bayyana daya da cikin dalilin da ya sa shi mai girma gwamnati jihar katsina kwanaki magana cewa mutane su kare kansu saboda babu jami'an tsaron kwata-kwata to dan ka sa doka kuma babu jaman tsaro kuma ba za ta yi amfani ba saboda ya kamata a ce akwai isasshen jaman tsaro wanda za su tabbatar da ana bin doka abin na biyu kuma shine yanzu kamar dokar rufe makaranta ya za a yi ka kulle makarantu saboda 'yan ta'adda kamar irin tunda an ce akwai 'yan irin 'yan boko haram a cikin wani barayin na daji a ce har sun sa an kulle makarantu to kin ga kenan jahilci kuma dama an ce yana ɗaya daga cikin abin da ya haifar da talauci to wannan ba mafita ba ce ba sannan kuma wani abu da ke ɗaure mutane kai kamar yadda mutane da yawa suka bayani shine su waɗannan barayin dajin da ake magana kusan an san inda suke har ma kwanaki akwai rahoton da nuna cewa akwai wani shugaban su wanda ya sa aka yi mai noma wasu gonaki a cikin jihar zamfara saboda haka kenan an san inda suke me yasa ake jin tsoron a je a kai masu yakin inda suke a murkushe su shine abin da ke ɗaure mutane kai kuma to mun gode bishir dauda bari mu je a wajen sp gamba isa sp gamba isa ka ji ra'ayin bishir dauda yake cewa akwai karancin jami'an tsaro sannan kuma an san inda waɗannan barayin daji suke me zai hana a je a ɗauki mataki a kansu to kamar yadda a ruwan ya magana da yawa daga cikin matakan da muka ɗauka na ganin cewa an ci karfin waɗannan 'yan ta'adda ba magana ba ce ta gidan rediyo saboda haka mu mun san abin da ake yi yanzu mazancin da nake miki mun san menene a ƙasa mutane su ci gaba da yin addu'a da ba mu haɗin kai domin insha Allah kwalliya za ta biya kuɗin sabulu mu haɗa kai da jami'an tsaro da gwamnati kuma duk wani da yake daga cikinmu kaman maganar waɗanda suke ba su taimako dinnan masu ba su labari masu ɗiban kayan masarufi su kai musu kai ta kai ta kawo cewa hatta mata yanzu shiga suke yi su shiga cikin daji su je su yi musu girki su yi musu duk abin da za su yi musu samo kuɗi su fito wato wannan ba ƙaramin matsala ba ce domin duk abin da ya sa wannan matsala ta yi mana katutu saboda al'umma eh, wasu daga cikin ɓata garin al'umma suna goyon bayan irin abubuwan da waɗannan azzalumai suke aikatawa domin ɗan abin da za su samu na san rai. To SP Gamba Isa za mu sake dawowa gare ka bari mu je wurin Muhammad Kabir Yahuza Funtuwa. Muhammad Kabir kana tare da mu? Kana tare da ku. To menene ra'ayinka game da wannan batu da muke tattaunawa a kai? To, masha Allah, na gode ma Allah da ya sa SP Gambo Isa yana tare da mu a halin yanzu. Kuma kamar yadda ya riga ya faɗi, wasu daga cikin jami'ansu sun kasance bara gurbi a cikin taɓarɓarewar rashin tsaro misali. Ɗaya daga cikin tunani tunanina shine yadda ake har makamai suka yawaita a cikin ƙasar na tamu Najeriya. Duk wanda yake bin kan titi, yake hawa tituna haka zai ga yadda jami'an tsaro suke tara mutane direbobi haka suna san naira hamsin naira ashirin wanda bai bada ba shi za a bincika wanda kuma ya bada salin alin ko mai ɗauko sai ya wuce irin wayannan abubuwa daga jami'an tsaron nan musamman dole ne su aishi wannan laifi su yi ƙara haddasa mana yawaitar makami a cikin ƙasar nan samu. to muna godiya muhammad kabir yahuza To bari mu je ga kakakin rundunar 'yan sanda mhm. ta jihar Zamfara. Barka da dare. Ah. Kana tare da mu? To ina ga uh, Muhammad Shehu ba same shi ba kan ko aka ah, kamar akwai. kaji wasu daga cikin abubuwan da masu sauraron mu suka bayyana kamar samun bara gurbi a cikin ku kanku jami'an 'yan sanda me zaka ce kan haka? To, ah, kin san ba wai bangaren jami'an tsaro ba kadai. a kusan kowane bangare ana samun ɓara so amma dai mu a nan a sashen mu mun sa ido muna ƙoƙarin cewa duk wani muga cewa duk wani wanda a gurbi a cikin mu ainihi an fitar da shi kuma a ɗauki mataki a kan shi in mata kai kora an kore shi domin an ce tsakuwa guda ita ke bata abinci so saboda haka muna ɗaukan matakai na ganin cewa duk wani wanda a gurbi ko haɗa baki da 'yan ta'adda ko kuma dai yin waɗansu ayyuka waɗanda suke sun saba ma doka aiki an ɗauki mataki a shi in ma ya kai yanayin kura za a kure shi kuma abubuwan da ake yi kenan domin a tsarkake To bari mu dawo kan batun matakan tsaro da ita gwamnatin zamfara ta ɗauka wani tasiri waɗannan matakai suka yi zuwa yanzu? Sun yi tasiri sosai domin ainihi akwai wuraren da suke da irin waɗannan matsaloli na tsaro kusan ah, kamin ɗaukar waɗannan matakai kusan kullum sai an kai hare-hare ko kuma an yi garkuwa da mutane su irin waɗannan abubuwan sun rabu sosai kuma wannan yana da ainihi da aliki da wannan yana da ta'aliki da irin waɗannan matakan da aka ɗauka na hana sai da mai da kuma hana ɗaukar mutane da kuma shigowar ainihin motoci waɗanda yake kamin wannan lokacin waɗannan motocin da suke shigowa ana zargin suna kwambeyin ɗin waɗansu daga cikin 'yan ta'adda zuwa waɗansu garuruwa da kuma ƙauyuka a cikin jihar zamfara so insha Allah waɗannan matakai sun fara nasara insha Allah za a ci gaba da akwai To akwai rahotanni da ke cewa wasu daga cikin 'yan bindigar suna yi wa al'umma barazana kan idan suka bi umarnin gwamnati to za su ɗauki mataki a kansu kuna da wannan labarin? to koreya ne ni na san in ce shure-shure ne baya hana mutuwa wanda kila sun ga irin takurar da suka yi dalilin waɗannan matakan da aka ɗauka shi yasa suke fito da waɗannan barazana zuwa ga al'umma domin su bijire amma al'umma sun fahimci cewa wannan matakan da aka ɗauka suna da tasiri sosai kuma suna ma cikin masu kira da cewa a ƙara ƙarfafa waɗannan matakan domin suna aiki su kansu 'yan ta'adda abubuwan yana shafo su. To mun gode kwarai da gaske Muhammad Shehu kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Zamfara. Bari mu je wurin Nastura Ashiru Sharif na gamayyar kungiyoyin farar hula da ke arewacin Najeriya. Wani tsokaci kake da shi? Wa alaikum salam. farko dai na daɗe ni na magana kan cewar gwamnatocin jihohi namu ba su da tsari na bai na yaki da wannan ta'addanci da ke faruwa a arewacin Najeriya na wannan 'yan ta'adda. to wannan karo wannan tsarin da suka ɗauka suka yi shi bai ɗaya jihar katsina zamfara sokoto kaduna naija abu ne na abin fari kuma abu ne da za musu fatan ubangiji allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu kuma mu roki al'umma mun san cewar duka irin wannan matakan an ɗauka za su da nasu kuma wato raɗaɗi na rayuwa na kasance alfa kasuwanni ko na makamacin wannan abu to mutane su yi haƙuri kuma a yi addu'a Allah Ubangiji ya saka wannan abu zama sanadiyar kawo karshen wannan fitina da muke kama da ita shekara da shekaru da yake na su kuma kira na ga su gwamnonin da suka yi tsarin nan to su buɗe abin kar su bar shi a iya wa'annan jihohin guda biyar su magana da gwamnatocin jihohin su kano da jigawa da su ba cin abin ba da kuma yadda suka tsarin cewa a daina barin motoci a shanu akan motoci sai an tantance tabbacin masu su wannan abin ya kamata su kai shi har jihar kogi da da ilori inda ya to dama da an sace dabbobin nan ainihin ake fita da su kudancin najeriya ake kai su shi ne haddasa mana ainihin wannan tashin hankali tun daga farkonsa satar shanun fulani da aka dinga aka dinga musu kwashin da dabbobin su su kuma daga baya wasu da cin ƴaƴayen su suka je suka ɗauki makami suka ɗauki wannan faɗan da ake to ai tsarin da yanzu ma ko mutum ya saci shanun ba zai iya fitar da su ya kai su inda yake so ya sai daɗin ba so da haka muna fatan wannan tsari da suka ɗauka Allah Ubangiji ya shiga cin al'amarin Allah ya jagora Allah kuma ya sa ya zama sanadiyar kawo karshen wannan fitina a arewacin Najeriya. To mun gode Nastura Ashir Sharif bari mu sake komawa ga Samuel ruwan. Akwai wasu matakai ne da kuka ɗauka na sanar da mazauna ƙauyuka kan waɗannan sabbin matakai? Ya kwarai da gaske idan kamar yadda aka sani akwai shugabanci da eh, akwai shugabanci na mataki daban-daban akwai shugabannin ƙananan hukumomi akwai kuma iyayen ƙasa wato a sarakuna wadda suka kunshi sarki mai sanda da kuma hakimai da kuma dagatai da kuma masu unguwanni da kuma sauran shugabannin kasuwannin nan kamar nan a misali a jihar kaduna kamun mu ba da umarnin dakatar da tsaron bishiyoyi sai da muka yi zama da waɗanda suke hada-hadar gawayi da kuma katakai da kuma itatuwar to wannan shine mataki wanda muke yi to kuma wani abu nake son koma bayan magana a kai shi ne yana da wuya a ce gwamnati za ta biya wa talakawa ko kuma mutane wanda suke zaune a garuruwa daban-daban diya ko kuma bukatun ko kuma asarar da za a yi amma dai abin da muke ta magana a kai shine wannan aikin da ake yi a yanzu wata babbar jihadi ne wadda ya kamata a yi ganin irin halin da muka samu a kan muna samuwar a saboda lokaci ga nam ga wannan tambaya da nake son maka za a kai gagaci To gaba da ɗage wasu zaben ƙananan hukumomi da kuka yi a nan Kaduna, wani ƙarin bayani za ka yi wa masu sauraro? To a ƙarin bayani shi ne saboda dalilai na tsaro da kuma abubuwa da jami'an tsaro suka hango da kuma abin da ke ƙasa shi yasa hukumar zabe mai zaman kanta ta jiha ta ɗage zaben ƙananan hukumomi a ƙaramar hukumar zangon katar da birnin gwari da cikun da kuma karamar hukumar a kajuru sai bayan zaben da za a sauran kananan hukumomin idan abubuwa suka daidaita insha Allah za a koma a wayanin zabubuka. To mun gode kwarai da gaske bari mu sake koma wurin Dr. Kabiru Adamu. Dr. Kabiru Adamu ka ji duka bayanan har da masu sauraro suka yi ina mafita. To, uh, na farko dai um, ƙarin haɗin kai tsakanin ta gwamnatin tarayya da wayannan jihohi akan abubuwa kusan guda biyar wanda a gurguje zan ambace su. Na farko wayannan bambance-bambance da ake da shi tsakanin al'umma wanda ya kawo taɓarɓarewar zamantakewa a hadde ƙauyukanmu uh, kusan asalin matsalar kenan. Uh, na biyu shine wannan talauci da ya yi katutu cikin jama'a. Eh, kamata ya jihohi da gwamnatin tarayya su haɗa kai wurin magance mun yi batun makamai wanda suka yi yawa a hannun jama'a da lokaci da na ƙara bayani akan wannan sannan abu na uku shine matasa wanda ga sannan eh, ba su da yawancin su ba su da abin yi to ya kamata shi ma a fuskanci wannan a magance shi akwai batu na dumaman yanayi da matsalar da dumaman yanayi yake kawowa da yanda kuma yake shafan manoma da makiyaya sannan da batutuwa na shan kwaya da sauransu sannan iyakan mu wayanda suke nan buɗe free ana shigowa da abubuwa da aka ga dama ya kamata a magance wayannan sannan abu na karshe shine yanayi na wanda aka shiga na zamantakewa na yau wanda misali matsaloli na wannan ciwo na coronavirus ya kawo to shi kanshi ya shafi tsaro kuma matakan da ita gwamnatin tarayya take ɗauka to ya kamata gwamnatin jihohi su ma su ɗauki irin wannan matakan don su rage raɗaɗin matsalar da jama'a suke da shi a ciki to a takaice din aka samu irin wannan haɗin kan aka ɗan rage raɗi da jama'a suke ciki zai rage dama da waɗannan 'yan bindiga suke amfani da shi wurin ɗaukan sabbin mayaka ko wanda suke goya musu baya wato akwai abin da muke ce ma value chain na ko menene laifuka irin waannan to uh, irin waɗannan yanayi wanda na yi bayani su suke bayar da dama da su to mun gode kwarai da gaske dr kabiru adamu bari in sake koma wurin honorable honorable daga bangaren ku a matsayin ku na yan majalisa mai cece mafita to mafita ita ce mu tabbatar da cewa abun da doka ta tanada an bi wanda shine gabanmu yanzu na biyu mu abinda duk aka nema a kan bangaren budget na security mun ba su kuma za mu bi ba za mu koma gefe mu zura ido ba ce kawai su je su za mu bi mu gami suka yi kuma ya suka yi kuma mi an ka cimma saboda ga dukkan abin da yake faruwa yanzu in ki duba dukkan waɗannan gononi da suka yi wannan abu sun daɗe da wannan damuwa kuma suna ta'allaka wannan laihuka ga hukumomin da ya kamata su ɗauki matakan da ya kamata su ɗauka domin mafi yawa waɗannan eh, gwamnoni da eh, suka aiwatar da wannan doka in suka ba da umarni a waɗannan jami'an tsaro waɗansunsu ba sa bin umarnin da waɗannan gwamnoni suka ba su zan ba da misali kamar inda na sani a zamfara za ki ga muna ta fama da irin waɗannan matsaloli mun yadda da babu jami'an tsaro masu yawa amma ya kamata a ce akwai kyakkyawan alaƙa ta tsaro tsakanin 'yan sanda sojoji civil defense wanda ake siniji tsakaninsu wanda za su haɗuwa su yi wannan aiki domin eh, harkar tsaro abu ne wanda ya shafi eh, kowa kamar yadda dr kabiru ya faɗa ko sai an ba da guduma za a iya cimma nasara don haka mu dai ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba a majalisa kuma a kwamitin mu na tsaro da asiri za mu tabbatar da cewa abun da duk aka zayyano aka tsara an yi shi kuma in ba shi ba za mu kira mu bi. honorable mun gode kwarai da gaske bari in je wurin eh, sp gamba isa sp gamba isa ka ji bayanan da aka yi wani tabbaci za ka yi wa jama'a game da tasirin waɗannan matakai to gaskiya mun tashi tsaye kuma an riga an ba wa dpos umarni akwai operation da ake yi na haɗaka wanda yake na 'yan sanda soja dss civil defense duka tare muke a cikin wannan al'amari kuma kamar yadda na faɗa idan al'umma su kaɗa kai da jami'an tsaro da gwamnati to insha Allah za mu fafutuki waɗannan 'yan ta'adda waɗannan dokoki da gwamnatin jihohin nan suka sa idan al'umma za su ba da haɗin kai akan waɗannan abubuwa na shige da fice na sai da dabbobi a kasuwa da a yi haƙuri in karfe goma na dare mutane su zauna a gidansu a bar jami'an tsaro kaɗai su kula da gari wannan zai taimaka matuƙa gaya wallahi zancen da muke miki an samu sauƙi tun da aka kafa wannan doka a wasu yankuna da wasu ƙananan hukumomi inda da kullum 'yan ta'addar nan sai sun kai barazana. To mun gode kwarai da gaske SP Gamba Isa bari mu je wurin kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Zamfara. rabul ya yi batu kan kyakkyawar alaƙa tsakanin su kansu jami'an tsaro me zaka ce kan haka To, tabbas akwai ta. Saboda mafi yawancin operations din da ake yi ma shi kashi joint operations ne wanda kuma yana cikin abin da ke kara karfafa wannan alaka din. So kuma muna kokarin tabbatar da cewa an yi straightening din wannan alaka domin ta wannan hanyar ne za a tabbatar da nasarar duka operations din da ake. To mun gode kwarai da gaske um, SP wato Muhammad Shehu. To gare ka Dr. Kabiru Adamu me za ka ce a ƙarshe? Um, to alhamdulillahi magana wanda kusan zan ce duka abubuwan da muka ambata uh, shine a ƙarfafa tsari na, na hukuntar da mai laifi kama mai laifi da hukuntar da shi. Uh, in aka samu aka yi wannan zai taimaka sosai wannan kuma hakki ne wanda ke kan ita gwamnatin tarayya da wayannan uh, gwamnati na, na jihohinmu. to muna godiya kwarai da gaske dr kabiru adamu shugaban kamfanin beacon consulting to muna godiya samuel arwan kwamishinan harkokin tsaron cikin gida na jihar kaduna muna godiya kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar katsina wato gamba isa muna godiya muhammad shehu kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar zamfara da kuma ɗan majalisa honorable ahmed s fulani majalisar tarayya kenan daga zamfara da kuma duka waɗanda suka ba da gudunmawa suka kuma kira suka bayyana ra'ayoyinsu game da wannan shiri namu na ra'ayi riga na yau to duka duka masu sauraro a madadin sani ma'azu kacako wanda shine ya tsara shirin da kuma gudunmawar haruna ibrahim kakangi nabila muktar uba nake salama da ku daga nan sashen hausa na bbc